يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله ويا حماة الإسلام وحراس العقيدة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna jaddada godiya ga Allah madaukin sarki da ya tara mu a wannan farfajiya a kuma kofar gidan mai martaba sarkin akko Allah madaukin sarki ya kiyaye shi ya ƙara kare shi ya ƙara ɗaukaka shi wanda yake ba don komai muka taru a wannan wuri ba sai domin gabatar da wa'azi da kuma ƙara jaddada zumunta da ke tsakaninmu da 'yan uwa na jihar Bauchi wanda wato da jiha guda ɗaya ce gaba ɗaya har da Gombe ci gaba irin na zamani ya haifar da wa'annan jihohi suka zama guda biyu to amma duk da haka alaƙa ta musulunci babu abin da ya same ta shi yasa ake ci gaba da yin wannan wa'azi na zumunta da haɗin gwiwa. muna fata wannan zumunta da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu na jihar Bauchi Allah maɗaukin sarki ya dorar da ita duk wanda ya ga yadda suka kwararo suka shigo cikin wannan jiha mu. malamai da shugabanni da 'yan agaji suka yi jerin gwano a motoci da lasifika ana karanta alkur'ani mai girma abin yana da ban sha'awa kwarai da gaske wannan alama ce ta cewa ba mara rabuwa irin ta jihohi kawai ba hatta geographical boundaries da ake da su da suka rarraba mu zuwa ƙasa-ƙasa to wannan rarrabawar ba ta rarraba mu addinance ba har yanzu muna nan tsintsiya maɗaurin kiɗe kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarni Allah ta'ala ya sa mu dace wannan wuri ba yau ne ranar da muka fara gabatar da wa'azi a wurin ba dama wa'annan manya-manyan filaye da kuke gani a kofar sarakuna makasudin barin wa'annan filaye abubuwa ne wato kaman guda uku abu na farko shine a tara mutane domin a gabatar musu da wa'azi abu na biyu shine a tara mutane domin watakila an samu wani mazinaci ya yi zina za a tsayar masa da shari'ar musulunci wato za a masa bulala ɗari a gayyato mutane a wannan fili a shashi bulala ɗari al'umma tana kallo abu na uku idan mai martaba sarki yana da wani sako da yake bukatan ya isar wa jama'a sai a tara jama'a a waɗannan filaye domin a isar da wannan sako wannan shine makasudin da ya sa aka ainihin tana da irin wa'annan filaye Allah ya sa wa'annan filaye su ci gaba da aiwatar da abin da aka tara su domin su dan uwa malam sadis kusan ya riga ya kammala wa'azi ya tunatar da mu abin da ya shafi makomar mu akan wajibi mu koma zuwa ga Allah ya kuma karanta mana wasu ayoyi da suke ɗauke da haƙoƙi wa'anda Allah maɗaukin sarki ya wajabta wa bayi Allah ya ba mu ikon sauke wa'annan haƙoƙi bai wuce na ɗan yi ta'aliki kaɗan akan wa'azin da malamin ya gabatar ba alƙur'ani mai girma ya faɗa mana irin yadda mutanen duniya suke haka suke rayuwa idan suka zo mutuwa a haka za su mutu sannan a haka Allah maɗaukin sarki zai tada su a ranar tashin alkiyama wasu ne waɗannan kashe-kashe kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗa a ainihin cikin littafinsa alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan wato rabewa a tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan ya ce mutanen duniya wato kashi uku ne kashi na farko su ne waɗanda ake ce musu ashabul yamin su wayannan ashabul yamin Allah ya kira su da sunaye da dama banda ashabul yamin daga cikin sunayen da ya kira su da su ya kira su da al'abrar daga cikin sunayen da ya kira su da su ya kira su da al-muqtasidun bayan wannan kashi na farko akwai kashi na biyu su ne waɗanda ake cewa ashabu shimal wayannan ashabu shimal su ma Allah ya kira su da sunaye da dama a wani wurin ya kira su da fujjar a wani wurin ya kira su da almukazzibuna dallun su ma wani nau'i ne na al'umma sai kashi na uku Sune ne waɗanda ake cewa as-sabiquna as-sabiqun su wane ne as-sabiquna as-sabiqun as-sabiquna as-sabiqun sune wa'anda Allah madaukin sarki a wani wuri sai ya kira su da wato ainihin wato as-sabiquna bil khairat a wani wurin sai Allah madaukin sarki sai ya kira su da al-muqarrabun wayannan kashe-kashe da ake da su guda uku wato su ne kashe-kashe na al'umman duniya gaba ɗaya akwai buƙatan mu duba wayannan kashe-kashe wayannan class da ake da su guda uku mu gane cewa mu a cikin wani aji muke daga wayannan azuzuwa guda uku sannan ina ne makomar kowane aji cikin wayannan azuzuwa guda uku a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya sa mu dace to amma alqur'ani mai girma da ya zo zai yi magana a kansu sai ya fara magana da ƙiyama ƙarama wacce ce ƙiyama ƙarama shine a lokacin da aka zo za a ɗauki rambawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ‘yan uwa musulmai ana yin mutuwa ba ba a yi ba, akan samu wani babanka ya mutu, ko mahaifiyarka ta mutu, ko matarka ta mutu, ko ɗanka ya mutu, amma wallahi kowane ne naka ya mutu, baka san zafin mutuwa ba, baka san me ake cewa mutuwa ba, sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ka shirya yau da kai za a tafi lahira to ranar ne za ka san me ake cewa mutuwa. Ya za ka gane wannan? Alƙur'ani mai girma sai ya fara da faɗin yadda mutuwar take tinkaran bawa kamin ya faɗa mana wa'annan kashe-kashe guda uku kowane kashi ya sakamakon sa yake alaramma a ƙarshen suratul waƙiya sai Allah madaukin sarki yace falaula iza balagatil hulqum falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun mhm. wa nahnu aqrabu sai Allah maɗaukin sarki ya ce falaula iza balagatil hulqum yaushe ne ake magana iza balagatil hulqum rai yayin da aka zo za a zare rai rai na bawa wannan rai za a rinka tattaro ran a hankali a hankali ana tattaro shi yana wo sama duk gabar da aka wuce ta to wannan gabar ta riga ta mutu domin rai ya wuce wannan gaba din haka ake tattara ran ana yin sama da wannan rai rai ɗin ana tafiya da shi ana yin sama da shi har zuwa lokacin da rayin zai iso zuwa makogoro yayin da rai ya iso zuwa ga makogoro to akwai wata magana da Allah maɗaukin sarki yakan yi wa rai a daidai wannan lokaci Allah maɗaukin sarki yace falaula shin me ya hana iza balagatil hulqum yayin da rai ake tattaro ta ana sama da ita wannan rai ɗin? har ya zama na ta iso wato zuwa ainihin wato makogoro wa antum hina idhin tazurun ku kuma a daidai wannan lokaci kuna kewaye da wannan marar lafiya wanda za a zare ransa amma a wannan lokaci babu abin da za ku iya yi banda kallo kowa ya sa ido ne kawai yana kallon wannan mamaci wasu na cewa an bashi ruwa ya sha ana cewa ai ba zai iya haɗewa ba wasu na cewa an bashi kunu ya sha ana cewa ko an bashi yana amayar da shi dan me ba zai amayar da shi ba ai abincin da zai ci a duniya Allah ya riga ya kayyade masa yo ai ruwan da zai ci a duniya ya riga ya shanye kayansa yo ai abincin da zai ci a duniya ya riga ya cinye kayansa kai iskar da zai shaka a duniya ma tasa ta riga ta kare ya shaki tasa wacce ta saura ta sauran al'umma ce bai da rabo a ciki saboda haka babu abin da zai hana shi tafiya lahira a wannan lokaci shine qur'ani mai girma yake cewa wa antum hina izin tanzurun ku a daidai wannan lokaci babu abin da kuke iya yi sai kallo kowa kawai ya sa wannan bawa ido an sa wa sarautar ubangiji ido babu wani abin da wani zai iya tabukawa a wannan lokaci idan babanka ne ba za ka hana shi tafiya lahira ba idan ɗanka ne ba za ka hana shi tafiya lahira ba idan matarka ce ba za ka hana ta tafiya lahira ba sai Allah maɗaukin sarki ya ce a lokacin da kuke kewaye da wannan rai kuna kallonta sai Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi minkum ai mu in ji ubangiji mun ma fi ku kusa da ainihin wato shi wannan marar lafiya da yake kwance wanda za a zara ransa mun fi ku kusa da shi walakin la tubsirun sai dai ba ku gani me ake nufi da an fi kusa da shi shehu malami ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa ai ma'anar cewa Allah da ya ce mun fi ku kusa da shi akwai mala'iku da Allah maɗaukin sarki ya wakilta su waɗanda za su karɓo ran wannan bawa, wayannan mala'iku suna tare da shi, suna jiran kawai time na ya cika time yana cika on the dot za su zare ransu a daidai wannan lokaci ku tsaya ku ji wata magana mai ban mamaki kwarai da gaske wannan gari da ake da shi na kumo kai ba ma ako ba ko local gamman ma gaba ɗayanta jihar gombe gaba ɗayanta mala'ika guda ɗaya yana iya sa fiffikensa ya cicciɓo ƙasar duniyar gaba ɗaya ta jihar tun daga ainihin tushenta ya ɗaga ta sama da fiffike ɗaya ya kife ta Allah zai iya wannan mala'ika guda ɗaya zai iya aikata wannan aiki amma saboda muhimmancin assignment na zuwa ɗauko bawa saboda girman aiki na zuwa ɗauko bawa duk da wannan ƙarfi da mala'ika yake da shi wallahi idan za a tura ɗauko bawa Allah baya tura mala'ika guda ɗaya bataliya ta mala'iku Allah yake turawa su je su ɗauko ran bawa guda ɗaya saboda muhimmancin aikin da za su aikata ya za kai ka samu wannan idan kana karanta ayoyin qur'ani waɗanda suke magana akan karɓar rai sai ka ga ayoyin kama akwai karo da juna a tsakanin a babu karo da juna a tsakaninsu. me yasa na faɗi haka idan kana karanta alqur'ani mai girma sai ka ga cewa wani wurin sai Allah ya faɗa maka cewa shi ne wanda yake karɓo wato ran bawa ɗin da kansa yaya za ka samu wannan Qur'ani mai girma ce Allahu ya tawaffal an anfusa hina mautiha Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah madaukin sarki ya ce Allahu Allah ya tawaffal an anfusa shine yake karɓar rayuka hina mautiha yayin da rai ta zo mutuwa Allah ne yake karban wayannan rayuka yaya kuma wallati lam tamut ita kuma rai wacce bata mutu ba mutum wanda bai mutu ba shi ma Allah yana karɓar ransa a yaushe ne Allah yake karɓar ransa Allah yana karɓar ransa fi manamiha wato a lokacin da mutumin yake yin bacci yayin da kake yin bacci nan ma Allah madaukin sarki yake yana ainihin wato karɓar ranka a daidai wannan lokaci to amma me yasa Allah ya karɓi ran naka yayin da kake bacci amma kuma har yanzu kana yin numfashi wato akwai wani hikima da rai yake da shi rai yana nan wato kamar rana ne ko da an karɓi ran ran yana ainihin wajen ubangiji to kamar yadda rana take sama amma haskenta yakan hasko zuwa ƙasa to haka hasken wannan rai akwai sauransu a jikin ɗan adam wanda da shi ne yake gabatar da ainihin wato numfashi a daidai wannan lokaci kaga wannan aya ta nuna maka cewa Allah shi ne yake karɓar ran bawa to idan ka karanta wata ayar kuma sai a nuna maka cewa ba Allah ne yake karɓar ran bawa ba wani mala'ika ne aka wakilta yake karɓar ran bawa ina za ka samu wannan inda Allah maɗaukin sarki yake faɗa kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum yatawaffakum malakul wukila bikum thumma thumma ila rabbikum turja'un Allah yace kulka ce da su ya malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka ɗora masa responsibility na karɓo rayuwarku shine wanda yake karɓar ranku kun ga a can gurin an ce Allah ne mai karɓar ran a nan kuma aka ce mala'ika ne yake karɓar ran to idan ka koma wani wuri kuma sai Allah ya nuna mala'iku masu yawa ne suke karɓar ran ba mala'ika guda ɗaya ba yaya za ka ka samu wannan Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa fauka qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idza na'am حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون سي الله ما دوكي سركي يتي واتو أينه وهو القاهر فوق عباده الله واتو shine ميرين جاي a باينسا ويرسل عليكم حفظا sannan Allah madaukin sarki yakan turo mala'iku alhafaza wato masu gadi waɗanda suke lura da ku sai Allah ya ce hatta iza jaa ahadakumul maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta samu ɗaya daga cikin ku idan mutuwa ta zo samun ɗaya daga cikin ku sai Qur'ani ya ce tawaffat rusuluna manzannin mu ƴan aikan mu sai su zo su ainihin wato karɓiran wannan bawa wahum la yufarridun sannan ba sa sakaci da assignment wanda Allah madaukin sarki ya danka musu to ya zaka ka fahimci wayannan ayoyi dalilin da yasa aka ce mala'iku da yawa ne suke zuwa karɓar ran bawa saboda mala'iku da yawa ne bataliya ta mala'iku ne Allah yake turawa su karɓo ran bawa saboda haka sai aka jingina aikata aikin zuwa gare su amma wayannan mala'iku suna da shugabanci akwai leadership a cikin su akwai mala'ikan mutuwa malakul maut wanda da Hausa muke ce masa Azra'ilu duk da cewa ba ƙur'ani ne ya kira shi da ainihin wato Azra'ilu ba Qur'ani ya kira shi da wato malakul maut to shi wannan malakul maut shine kwamanda na wayannan mala'iku to a ka'ida idan aka tura runduna ta je ta yaƙi to kwamandan da yake shugabanta wannan runduna idan an zo danganta cin nasara sai a ce wane shi ne ya ci gari da kaza da yaƙi a ce Khalid bin Walid shi ya buɗe gari kaza duk da ba shi kaɗai ya buɗe ba tare da tawaga ta sahabbai amma da yake shi ne kwamanda sai aka jingina aikin zuwa gare shi me yasa aka jingina aikin zuwa ga ubangiji kuma aka ce shi yake karɓar rai saboda Allah shi ne wanda ya ba da directive tunda shi ya ba da directive a je a karɓo ran wannan bawa zaka ji gwamna yana cewa mu ne muka yi muku wannan hanyar duk da cewa bai ainihin fito ya tuka katafila da gireda ya tuka tifa ya jido itace ya tona rami ya ainihin ɗebo duwatsu ya ainihin zo da buldoza ya nike wuri ya birkite shi bai aikata wannan ba yana ofis yana shan air condition daga can ne ya da umarni aka zo aka yi aikin wannan hanya amma sai ya ce shi yayi saboda shi ya bada umarni to wannan ne dalilin da ya sa aka jingina wato aikin karɓo rai zuwa ga Allah maɗaukin sarki a cikin wannan aya da nan ne za ka fahimci wa'annan ayoyi ka fahimci cewa wato babu karo ko saɓani da juna a tsakaninsu saboda haka da Allah maɗaukin sarki ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi minkum mu ne muka fi ku kusa da shi walakin la tubsirun sai dai ba ku gani shehu malami ibn al-qayyim al-jawziya yace ana ishara ne zuwa ga mala'iku da suke rufawa mala'ikan mutuwa baya domin a je a karɓo ran bawa idan bawan na kwarai ne sai mala'ikan mutuwa ya ainihin ɗauko mala'ikun rahama idan bawan na banza ne sai mala'ikan mutuwa ya ɗauko mala'ikun azaba su zo da wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kunshe da wata iska ta guba wanda a nan za a sa ran wannan bawa a tafi da shi kamar da za mu samu a hadisai masu zuwa masu yawa a nan gaba shine Allah madaukin sarki yace me wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun a wani wurin sai Allah madaukin sarki a ci gaba da aya ta gaba sai ce falawla in kuntum falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in الصادقين فلولا إن كنتم غير مدينين sai Allah ya ce to me ya hana in dai da gaske da kuke ganin cewa Allah ba zai muku hisabi ba ba za a bincike ku a sakan ka muku da abubuwan da kuka aikata ba to yayin da wannan rai ta zo zuwa makogoro sai Qur'ani yace tarji'unaha ku dawo da ita mana in kuntum sadiqin in dai har ku kun kasance masu ainihin gaskiya ne akwai wanda zai iya dawo wanda Allah yace a zara ransa da ransa a wannan lokaci ba zai taɓa yiwuwa ba to maganin matsalar shine kawai ka koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki a daidai wannan gaba sai Qur'ani ya faɗa mana yadda kashe-kashen mutane suke a lokacin da suka zo ainihin za su mutu sai Qur'ani ya ce fa amma in kana min ashabil yamin amma in kana min ashabil yamin mhm. fa salamun laka min ashabil yamin idan wannan rai wacce aka zo za a karba sai Allah madaukin sarki yake cewa wato fa amma in kana minal muqarrabin ne na farko ko fa amma in kana min ashabil yamin na'am fa amma in kana minal muqarrabin sai aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im sai Allah madaukin sarki yace ita wannan rai idan ta kasance tana gargacin almuqarrabun su wane ne almuqarrabun su ne wayanda suka aikata abin da Allah ya umurce su suka ne sanci abin da Allah madaukin sarki ya hane su suka aikata mustahabban abubuwa wayanda Allah bai farlanta musu ba kai suka nisanci ƙanana ƙananan laifuffuka suka zama sun wanku zuwa ga Allah maɗaukin sarki wayannan su ne ake cewa almuqarrabun za mu samu wasu ayoyi da suke faɗa mana yaya matsayin irin wayannan mutane suke kasancewa wato a ranar tashin alkiyama sai aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im to sakamakon su shine za su samu rauhu za su samu raihan sannan za su samu jannatu na'im menene rauhu malamai suka ce arrahu shine arrahatu wato hutu duk wahalar da ya sha a duniya wahalar neman abinci wahalar aiki a ofis wahalar addini wahalar ibada wahalar zuwa gona wahalar rayuwa kai wahalar barci da tashi wahalar kwanciya domin idan kana raye a duniya ko ka ki ko ka so dole ne sai ka wahala domin dan adam Allah ya halice shi ne a cikin me a cikin wahala ko ka ki ko ka so duk matsayinka a Najeriya sai ka yi kanta ko ka yadda ko baka yadda ba sai dai kantar iri iri ce ko kai kanta ta hannu ko kai kanta ta ainihin kai ko kai kanta ta ainihin kafaɗa idan ka tsallake wannan to za ka yi kanta ta duwawu ko da kuwa kai ne wato ainihin honorable ko his excellency ko honorable minister ko shugaban kasa ko wani ciyaman na local government duk irin matsayin da ka rike a duniya sai an samu kanta guda ɗaya da za ka yi a cikin waɗannan kanta da wato ainihin ɗan adam yake haɗuwa da su to farauhun ka huta da wannan wahala za ka tafi gidan hutu ina ne gidan hutu shine aljanna wa raihan menene ake cewa ar-raihan malamai suka ce shine wato ar wasu malamai suka ce ar-raihan ai aljannatu wato za ka samu abinci abinci irin na ainihin wato ainihin wato aljanna ko kuma za ka samu aljanna gidan ƙanshi inda babu wani abu da yake da wari ko zai tada maka hankali a wannan wuri wa jannatu na'im da ainihin wato aljanna wato madaukakiya da wannan ne a hadisin Imam Muslim wanda Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da bawa ya zo zai mutu mala'iku suka zo zare ransa idan wannan bawa bawa ne na Allah na kwarai idan mala'ikun suka zo za su ainihin zo da wani kafani daga aljanna an shafa wannan kafani turare na aljanna idan suka zo suka same shi a kwance za su ainihin ce masa wato ayyatu ruhu tsayiba ya ke wannan rai tsarkakakkiya ukhriji rabiyatan mardiyatan ila rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gadban za su ce ya ke wannan rai mai tsarki ki fito kina yardaddiya kina abar yarda zuwa ina zuwa ainihin wato rauhu da raihanu za ki tafi inda za ki samu hutu za ki tafi inda za ki samu aljanna sannan za ki koma zuwa ga ubangiji wanda baya fushi da ke nan take wannan rai za ta ainihin rinka fitowa tana zillo ta fito ta ainihin sauka a cikin wannan kafani da mala'ikan mutuwa ya rike da shi tana sauka a kai shikenan sai ya lullube ta ran ba za ta dade a hannunsa ba sai ya mika wa'annan mala'iku na rahama wa'annan mala'iku na rahama a yayin da aka zara wannan rai duk wani mala'ika da ke sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai sai ya yi wa wannan rai salati a daidai wannan lokaci bayan wannan sai wa'annan mala'iku su ɗauki wannan rai sai a tafi da shi zuwa sama ana isa da wannan rai zuwa sama ta ɗaya mala'iku da ke sama ta ɗaya za su rinka jin wani irin ƙanshi su ce wani irin ƙanshi ne muke ji haka a ce rai ne na wani bawan Allah aka karɓo wanda ya yi wa Allah biyayya sai su yi kyakkyawar addu'a ga wannan rai a buɗe ƙofa wannan rai a shiga da ita mala'ikun da ke sama ta ɗaya za su yi wa wannan rai rakiya saboda rai ce mai daraja za su zama escort suna taka wannan rai baya ba za su dakata ba sai an dangana da sama ta biyu idan an je sama ta biyu mala'ikun sama ta biyu su mata addu'a mala'ikun sama ta ɗaya su dawo mala'ikun sama ta biyu su raka ran zuwa ainihin sama ta uku haka za a rinka yi wa wannan rai rakiya har zuwa sama ta bakwai sannan a gabatar da ubangiji da ran wannan bawan Allah ran za ta yi wa ubangiji jada a gaban al'arshi ta ubangiji bayan ta yi su jada Allah zai ce uktubu kitaba abdi fil illiyin Allah zai ce wannan rai a yi mata rekod a cikin wato illiyin tana daga cikin 'yan aljanna tana daga cikin masu ɗaukaka bayan an tafi da ita illiyin inda a nan za a yi wannan rai rijista za ta haɗu da sauran rayuka na bayi wayanda suka bi Allah madaukin sarki Allah ya karbi rayuwarsu dukkan wanda ya mutu in ya bi Allah bayan ka mutu sai kun haɗu da shi a rayuwar da za ku yi rayuwa ta barzaki dan me har suna ma tambayar juna ya labarin su wane in masu wa'azi ne za a ce ya labarin malam wane ya ce yana nan lafiya kalomin bashi a duniya ya labarin wane wayanda suka riga ran mutuwa suna tambayar ta labarin wayanda suka baro a duniya idan suka tambayi labarin wani ina wane yake sai ya ce wanan bai zo wajen ku ba su ce ba mu haɗu da shi ba sai ya ce ai ya riga ni mutuwa nan take sai su gane to ya tafi jahannama ne shi yasa ba su haɗu da shi ba sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bi'sat murabbiya sai su ce an tafi da shi zuwa ga uwarsa hawiya wace ce hawiya ita ce narun hamiya su ce fa bi'sat murabbiya Allah wadan mai reno a ce jahannama ita ce wacce za ta rene ka a wannan lokaci a daidai wannan lokaci a nan kuma duniya ana taka takacatu da wannan gawa ana kokarin a mata wanka ana kokarin a saka mata likafani ana kokarin a dauke ta a tafi da ita zuwa ina a tafi da ita zuwa ga kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kun dauki gawa za ku kai ta kabari ku rinka yin sauri ku rinka tafiya da sauri saboda menene annabi yace in bawan Allah ne na kwarai zai tafi zuwa ga rahama kar ku bata masa lokaci idan bawan Allah ne na banza wanda ya saba wa Allah to bala'i kuka dauko musifa da balbalin bala'i kuka ɗauko ku yi sauri ku je ku aje shi ku yi gaggawa ku je ku sauke shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma idan rai ne ba na kwarai ba to wannan rai yayin da aka zo karɓarta za ta ainihin koma a cikin jiki mala'iku za su rinka fisgo wannan rai azabar da yake ji ƙara a sa ƙugiya a bakinka a ta kamo hanjin cikinka da kayan ciki a girgiza a fisgo hanjinka da tumbi da hanta ta baki ya fi sauƙi a kan azabar da wannan bawa yake ji yayin da ake fidirarsa a kama akuya a fere ta da ranta azabar da za ta ba ta kai azabar da kafiri yake ji yayin da za a zara ransa ba idan aka ciro wannan rai mala'ikun azaba sun zo da tawul daga wutar jahannama wanda yake dauke da tiya gasta wutar jahannama sai a saka wannan rai a ciki idan aka saka wannan rai a ciki shikenan sai a tafi da ita ana zuwa da ita sama ba za a bude wa ran kofar sama ba balantana a wuce da wannan rai saboda ran tana wari mala'iku suna cewa wane ne wannan ana wani bawan Allah ne da ya lalace ya zama mazinaci ya zama maha'inci ba ruwansa da addini ya zama mutumin banza ya saba wa dokokin Allah an masa wa'azi yayi kunnan uwar shegu ya sa. saurara shi ne yau aka karɓo ransa za a tafi da shi wajen ubangiji ubangiji yana fushi da shi mala'ikun Allah za su rinka la'antar wannan rai suna tsine mata albarka a wannan lokaci wannan rai Allah zai ce a kai ta sijil a can ne za a yi mata rekod inda nan ne ake yi wa dukkan wani dan wuta wanda ya mutu rijista kamin a busa kafo ya tafi zuwa wutar jahannama wannan rai bawa an riga an tafi da shi an tafi da shi zuwa ina an tafi da shi zuwa kabari inda a nan ne za a je ainihin wato abin da shi yayin da aka sanya shi a cikin kabari sayyidina usman radiyallahu anhu duk lokacin da ya ga kabari sai hankalin ya tashi sai ya fashe da kuka kai har sai ya zama saboda kukan da yake yi ya sa mutane su ma suna kuka a wannan lokaci sai aka ce masa ya kai khalifa kakan tuna wuta da aljanna amma ba ka yin kuka me yasa kake kuka idan ka ga ainihin kabari sai ya ce alkabaru awwalu manazilil akira kabari shine dakali na farko da ake takawa idan za a tafi lahira in an same shi da sauki abin da ke bayansa ya fi sauki in an same shi daga tsanani to abin da ke baya ya fi tsanani yace da kunne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqabaru imma rawdatu min riyadil janna wa imma hufarun min hufari min hufarin niran shi kabari ko dai lambu ne daga lambunan aljanna ko kuma ya zama rami daga ramukan wuta Allah madaukin sarki ya sauka a lokacin ne za a ɗauki wannan rai a kai ta zuwa cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce yayin da kuka binne bawa a cikin kabari za a dawo masa da ransa ya wata irin rayuwa ba irin rayuwar da yake yi a duniya ba domin alaƙa tsakanin rai da ainihin gaggar jiki alaƙa ce kala daban-daban akwai alaƙa kala ta farko yayin da bawa yake cikin mahaifiyarsa yana da rai amma alaƙa ta tsakaninsa da rai ba alaƙa ce mai ƙarfi ba Alaƙa ta biyu shine idan aka haife shi ya zo duniya Alaƙa ta da ransa takan ƙaru yadda zai rinka gudanar da abubuwa yana harkoki Alaƙa ta uku shine yayin da yake bacci Alaƙa ta da rai takan zama mai sauƙi, gaya a cikin ku amma yana wata duniya daban abin da yake gani daban yayin da yake cikin barci yana yin wasu mafarkai watakila kaga yana tsorita yana razana yana hada zuba ga ka zauna kusa da shi kuma kai baka san me yake yi ba a wannan lokaci Alaƙa ta gaba shine alaƙar rai da gangar jiki yayin da ka mutu aka sa ta a kabari alaƙa ta ƙarshe ita ce alaƙar gangar jiki da rai in an busa ƙiyama nan ne za a kulla alaƙa tsakanin su da babu rabuwa duk irin azabar da za a yi maka a wutar jahannama ba za ka mutu ba saboda alaƙa da ke tsakanin ranka da gangar jikinka an kulla ta kullawa ta har abada a daidai wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu dama da ayoyin alƙur'ani suka bayyana mana cewa wato akwai abubuwa da suke faruwa a cikin kabari ya zage ka samu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya ruwaito Abdullahi dan Abbas ya muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wato ainihin godiyar da annabi yake kanta sai kawai aka ga ta razana ta firgita ta yi girgiza har ta kusa ta jefo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa abdullahi dan abbas ya ce da muka duba a wurin sai muka ga kaburbura kaburburan dai ko guda shida ko guda biyar ko guda hudu ya manta adadin kaburbura sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin ku akwai wanda ya san wayannan kaburburan kaburburan su wane ne sai wani ya ce na sani ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce kaburburan su waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutumin ya ce masa mutane ne da suka mutu a cikin shirka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi al-umma latubtala fi quburiha wallahi wannan al'umar ana jarrabata a cikin kaburburanta ana musu tambayoyi da abubuwa da dama a cikin kaburburanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaula Allah ta tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum wato ainihin wato abin nan bi ashabil qubur yace ba domin kada ku tsorita ku ainihin gagara bin na gawa in ta mutu ba ya ce da na roƙi Allah Allah ya jiyar da ku abin da yake faruwa a cikin kaburbura azaba da ake wa mutane a cikin ƙabari ihu da kururuwa da suke yi manzon Allah ya ce da na roƙi Allah Allah ya jiyar da ku kama tasma'ul baha'im kamar yadda dabbobi suke ji annabi ya ce idan kuka ji kuka san abin da ke faruwa to mutum in babansa ya mutu ba zai iya daukan gawar ya kai ta kabari ya binne ta ba saboda tsoron kururuwa da ihu da wata watakila uban zai rinka in ya saba wa Allah madaukin sarki bayan ya faɗi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji Abdullahi dan Abbas sai ya wayo ya kalle mu yace ta'awwazu min azabi jahannam fa qulna allahumma na'udhu bika min azabi jahannam annabi yace ku nemi tsari da azabar wuta Abdullahi dan Abbas yace sai muka nemi tsari da ainihin wato azabar wuta annabi ya ce ku nemi tsari da azabar wato fitinar rayuwa da mutuwa suka nemi tsari da fitinar rayuwa da mutuwa annabi ya ce ku nemi tsari da fitinar wato kabari abdullahi dan abbas ya ce muka nemi tsari da fitinar kabari sai manzon Allah ya ce ku nemi tsari da wato ainihin fitinar wato ainihin shafar dujal abdullahi dan abbas ya ce sai muka sake ainihin wato roƙon Allah ya kare mu daga fitinar shafar dujal wannan hadisi yana tabbatar da ana yin azaba ana jarrabar mutane a cikin kaburburansu hadisi na gaba hadisin Aisha radiyallahu anha shi ma hadisi na ingantacce wanda Imam Bukhari ya ruwaito Aisha radiyallahu anha take cewa wata mata ba Yahudiya ta shigo gidana da ta zo wajena sai take gaya mun cewa mutane in sun mutu ana musu azaba a cikin kabari Aisha take sai ban yadda ba ban gaskanta ta ba dan ban taba jin maganar a bakin annabi ba Aisha radiyallahu anha tace bayan matar ta tafi sai ga annabi ya shigo da annabi ya shigo sai na ba shi labarin ga labarin da wata ya ta bayar cewa ana yi wa mutane azaba a cikin kabari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sadaqat ya ce hakika wannan mata ta yi gaskiya mutane da suke mutuwa ana sa su a cikin kaburbura ana yi musu azaba a cikin kaburburansu Allah ya suturce musifar da ke faruwa a cikin kabari saboda mu sami kwanciyar hankali da za a jiyar da mu to da mun rinka aibanta juna watakila ana ganin mutum kamar mutumin kirki sai ya mutu a rinka jin shi ana azabtar da shi a cikin kabari yana yin kururuwa to wannan ba a san menene yake aikatawa marasa kyau a ɓoye ba sai a ɗauka abin da a gani na zahiri shine wanda ya jawo wannan azabar da ake masa ko kuma mahaifinka ko wani naka ya mutu a rinka jin ihunsa a kabari wannan ya sa kai wasu su rinka aibanta ka shi yasa ubangiji ya suturci abin da yake faruwa a cikin kabari sai dai lokaci lokaci Allah yana nuna mana abubuwan da ke faruwa a cikin kabari kamar zamanin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wasu mutane wani dan uwansu ya mutu sai suka je suka tona rami za su binne shi suna tona rami sai ga wani katon bakin kuburcin maciji a cikin wannan rami ne da suka gani sai suka binne rami sai suka koma wani wuri suka sake tonawa sai ga wani katon bakin maciji har yanzu a ciki sai suka rufe suka je suka tona wani wuri na uku dan ma sai ga katon maciji a ciki sai suka dawo suka tambayi Abdullahi dan Abbas suka ce fa ga halin da ya faru Abdullahi dan Abbas budar sa sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi law hafartumul arda jami'aha lawajadtumuha fihi fad'uhu alaiha fa innaha jazaa'u amali Abdullahi dan Abbas yace na rantse da Allah da girman Allah da raina ke hannunsa da za ku tona ƙasar duniya gaba ɗaya sai kun samu wannan wato maciji a ciki ku hada shi da macijin sakamakon aikinsa da inji Abdullahi dan Abbas aka je aka sake tonawa sai ga wani katon kumurcin maciji wannan katon kumurcin maciji aka hada shi tare da shi macijin ya nannaɗe shi aka binne su tare ya hadu da sakamakon aikinsa a wannan lokaci wannan darasi ne Allah ya nuna wa al'umma kaman yadda yake nuna musu darasi akan bayin Allah na kwarai wani lokaci kamar me kaman ainihin wato amrubinul jamu radiyallahu anhu wanda ya ainihin samu shahada a ainihin yaƙin Uhudu Amr bin al-Jamuh gurgu ne amma da ya samu shahada a lokacin da aka yi ainihin wato za a je yaƙin Uhudu gurgu ne ƴaƴansa wayanda da su ake fita zuwa ga jihadi suka ce masa ba zai tafi zuwa ga wannan jihadi ba shi Amr bin al suka ce za su yi jihadin a madadinsa me yake faruwa a daidai wannan lokaci sai ya kai ƙararsu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga ‘ya'yana sun hana ni zuwa jihadi sun ce Allah ya ɗauke mu ni kuma ina so na je wannan jihadi ko zan yi nasara Allah maɗaukin sarki ya azurta ni da shahada a wajen wannan jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce amma kai Allah ya ɗauke maka zuwa jihadi sai ya kalli ‘ya'yan ya ce to ku kuma me zai hana ku bar shi ko Allah zai azurta shi da samun shahada ƴaƴan suka rungumi ƙaddara suka bashi da ya tafi wajen wannan jihadi da aka yi kai tun kamin a kashe shi ya fara jin kanshin aljanna a wannan lokaci amru bin jamu a wurin Allah madaukin sarki ya azurta shi da shahada bayan shahada ta ya samu shahada yana cikin sahabbai da aka binne a Uhudu sai ga wani abun mamaki ya faru a shekara ta arba'in da shida ko arba'in da takwas bayan hijira sai aka yi wani mamakon ruwan sama wannan ruwan sama da aka yi sai zama ya biyo ta uhudu ya tattauna wayannan makabartu sahabbai aka tafi domin kasusuwa na ainihin mutane da sauransu wayanda aka samu a daidai wannan wuri kan ruwa ya tafi tare da su da aka zo wajen gawar amru jamu shekara arba'in da wato ainihin shekara arba'in da wani abu da mutuwarsa a daidai wannan lokaci amma aka samu gawarsa kamar a lokacin ya mutu da aka taba gawar a wannan lokaci wato kai ka ɗauka yanzu yanzu ya mutu aka kwantar da shi ƙasa bata ci namansa ba saboda shekara arba'in wannan karama ce wacce Allah madaukin sarki ya bayyanar kamar yadda wasu daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin karatun alqur'ani an rinka jin karatun Qur'ani a makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata wani sahabi mai kokarin karatun Qur'ani cewa shine ake jin karatun Qur'anin sa daga cikin kabari bayan binne shi da akai wayannan wasu karamomi ne da Allah madaukin sarki yake ainihin wato ainihin wato nunawa wannan ya nuna kabari yana iya zama ni'ima sannan yana iya zama me yana iya zama azaba to amma daga cikin masu inkarin azaba ta kabari wato suna cewa ƙur'ani bai yi magana a kansa ba malamai suka ce ƙur'ani ya yi magana a kan azaba ta kabari a cikin ayoyi da dama ga dukkan wanda ya saba wa Allah maɗaukin sarki bai masa biyayya ba daga cikin irin wayannan ayoyi Allah maɗaukin sarki yana magana a kan mutanen fir'auna yi سيتي النار yi عليها النار alaiha guduwan wa ashiya Wayau mata kumusa, aju a da hiru, Allah Maɗaukin Sarki yace, annar wuta, yi urabu na alaiha!' Za a rinƙa bijirar da su akan ainihin wuta, guduwan wa'ashi, safiya da maraice, za a gasa su da safe da wuta, sannan a gasa su da maraice da wuta. Sai Allah Maɗaukin Sarki yace, wayo mata kumusa!' idan kiyama ta tsaya kuma a adkilu ala fir'auna a azab za a shigar da wato Allah zai ba da umarni a shigar da fir'auna da jama'ar fir'auna domin idan aka ce ala wane to da wanan da ta duka sun shiga ciki za a shigar da su azaba mafi tsanani kenan waccan azabar da za a musu ba a lahira za a musu ba a yaushe za a musu wannan azaba za a musu wannan azaba ne yayin da suke cikin kabari daga cikin irin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki yake cewa sanu azibuhum marratayn thumma yuraduna azibuhum marratayn thumma yuraduna ila azabin alim Allah madaukin sarki yace sanu azibuhum marratayn da sannu za mu azabtar da su sau biyu yaushe ne za a azabtar da su sau biyu azaba ta farko za a ba musulmai nasara a kansu su kashe su a fagen daga tun daga nan duniya azaba ta biyu shine za a azabtar da su a cikin kabari shi yasa aka ce sun mayuradduna bayan an azabtar da su sau biyu sai kuma a maida su ila azabin ghaliz zuwa ga ainihin wata azaba wato mai ainihin wato azim zuwa ga wata azaba mai radadi kenan azabtarwa da za a yi musu sau biyu kamin kiyama ta tsaya a maida su zuwa ga wuta ne za a musu to wasu ne azaba guda biyu azaba ta farko ita ce azaba da za a musu ta ba musulmai nasara a kansu azaba ta biyu shine azaba wacce za a yi musu a cikin kabari bayan wannan a wani wurin Allah madaukin sarki yake cewa wala nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar annahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un wala nuziqannahum Allah yace da sanu za mu dandana musu min al-azabil adna wani abu daga cikin azaba makusanciya dunal azabil akbar kamin azabar da za a musu mafi girma a ranar tashin alkiyama wace ce azaba makusanciya azaba makusanciya ita ce azaba guda biyu kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake ainihin wato bayyanawa kamar yadda she wato Ibn al-Qayyim yake yin karin bayani akan ayar azaba ta kusa da za a yi musu shine azaba ta ba musulmai nasara su kashe su a fagen daga Ibn al yace to amma an ce ne min al-azabil wani abu ne daga azabar ta kusa za a musu wato wani bangare nata kenan bangaren nata wanda za a musu shine azabar da za a yi musu ta kashe su da za a yi sannan sauran bangaren na azaba ta kusa shine azabar da za a yi musu a ainihin wato cikin kabari wannan shine aqida ta wato ainihin wato ahlus sunna wato wal jama'a wannan shine kashi na farko wato wanda aka yi magana a kansu su wane ne wato su ne ainihin wato wayan wayanda yake su ne masu daraja a ranar tashin alkiyama su ne masu daraja a lahira su ne daraja ta kololuwa da bawa zai iya samu Allah madaukin sarki ya samu na ciki shi yasa hatta a cikin aljanna wato a cikin abubuwan sha da ake sha a aljanna abubuwan da suka fi kowane daraja abubuwa ne guda biyu shine kafur da taslim malamai sai suka ce wato kafur da tasnim wayanda su ne kayan sha jus mafi daraja a cikin aljanna almukarrabu su ne kawai waɗanda za a ba su zallansa su sha amma ashabul yamin da ba su kai su daraja ba ko da sun shiga cikin aljanna ba za a ba su wayannan abubuwan sha zallansa su sha ba sai dai a yi musu mis kamin su sha shi yasa da aka yi magana wato a cikin ainihin wato ainihin wata suratul insan Allah ya ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura innal lalle masu biyayya ga Allah madaukin sarki su ne ashabul yamin su ne waɗanda ake cewa al-abrar sai aka ce yashrabuna min ka'sin za su sha daga wani kofi da za a zuba musu kayan sha a ciki wannan abun da aka sa musu kana mizaju ha kafura wato za a musu mis da kafur a cikin wannan abun da za su sha ba za a ba su shi zallansa su sha ba sai an yi mis tukunna za a ɗauka a basu to menene kafur din sai aka ce ainan yashrabu biha ibadallah yashrabu biha ibadallah yubaddirunaha sai aka ce wannan kafur din aina wani marmaro ne wanda yake bubbugowa daga cikin aljanna yashrabu biha ibadullah wanda ibadullahi za su sha daga wannan marmaro ba a ce yashrabuna minha ba sai aka ce yashrabuna biha malamai suka ce ma'anan yashrabuna biha ayyaruna biha za a ba su shi su sha su koshi zallansa za a ba su shi yasa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa yumzaju li ashabil yamin wa yashrabu biha al muqarrabuna sirfa أصحاب اليمين ولا سوني الأبرار وتوزعوا مسمس نه سي أباسو سشا أما واتو وتوسو المقربون زا أباسو شين سرفا زلن سزا أدوكا أباسو سشا سنهك تسليم شما أتكين سوة متنففين بايا أنسي إن الأبرار اللي في نعيم أتنغ بسي أكتي يسقون من رحيق مكتوم يسقون من رحيق مكتوم ختامه منكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون da ake magana akan al'abrar aka faɗi irin nau'in giyar da za a ba su su sha a ranar tashi alkiyama sai aka ce wa mizajuhu abinda za a yi mis da wannan giyar a ba su su sha sai aka ce min taslim taslim za a ɗauko a musu mis da shi su sha ba za a ba su sha zalla ba menene ainihin wato taslim sai aka ce ainan wani marmaro ne na ruwa wani marmaro ne na abun sha a cikin aljanna wanda yake shi wannan ainihin marmaro na abun sha sai aka ce wato masu shan sa ainan yashrabu bihal muqarrabun al muqarrabun su ne waɗanda za su sha daga wannan marmaro Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka karɓi rayuwarmu a matsayin al bayan wannan sai Allah ya faɗa mana kashi na biyu su wane ne wayannan kashi na biyu sai aka ce wa amma in kana min ashabil yamin amma in kana min ashabil yamin fa laka salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ainihin shi wannan bawa wanda aka zo karɓar rayuwarsa sai ya zama yana daga cikin ashabul yamin su wane ne ashabul yamin su ne waɗanda suka aikata abin da Allah ya farlanta musu suka nesanci abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta musu amma ƙoƙarinsu ga biyayya ga Allah maɗaukin sarki ba ta kai ta wayancin almukarabun ba sai aka ce fasalamun laka min ashabil yamin wannan kasancewa su daga cikin ashabul yamin ya isa ya kubutar da su daga azaba a ranar tashin alkiyama ya isa ya sa su samu aminci a ranar tashin alkiyama su ma su zama suna cikin aljanna duk da cewa darajar su ba ta kai waccan daraja ta kololuwa ba sai kashi na ƙarshe sai aka ce wa amma in kana minal mukazzibi amma in kana minal mukazzibi na dallin dallin nuzulun min hamim bai haka fa tasliyatu jahim in hadha lahu wal fawq لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين سي الله مدوكين سركيتي وأما إن كان من المكذبين الضالين amma idan wannan bawa da aka zo za a karɓi ransa ya kasance daga cikin wato masu ƙaryatawa ya kasance daga cikin batattu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wannan yana